ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون yayin da annabi isa ya zo wa mutanensa da dalilai bayyanannu akan cewa shi manzo ne sai ya ce da su haƙiƙa na zo muku da hikima daga wajen Allah, kuma saboda na bayyana muku wani ɓangare da kuka kasance kuna yin saɓani a kai cikin lamarin addininku, don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, ku yi min ɗa'a cikin abin da nake umartarku da abin da nake hana ku.